Abdullahi Hassan ɗalibi ne a ajin Katriyam ɗan shekara ishirin, tun yana da shekara goma sha biyar yake ma mahaifansa hirar soyayya a ganinsa idan yanayi ya yi kamari tare da abokai mahaifa su ne hanyar samun agaji. Bayan abokananmu akwai iyayenmu da su ne suka fi dacewa su sani. Ko da wani abu ya faru a cikin wannan al'amari ana iya zuwa wajen uwa ko uba a bayyana musu ga irin matsalar da nake ciki. Na yi magana da mamata saboda mahaifina yana da tsanani. Railatu Musa ɗaliba ce ajin Premier shekara goma sha bakwai gare ta ga mahaifanta ta soma dumawar batun soyayyar da ke zuciyarta. Ina iya cewa batu ne da ana iya yin shi zuciya buɗe, amma fa gaskiya ba abu ne ba mai sauki balle ma in na farko ne. Ko ki ga ana ɗan jin kunya, ya nuna mini soyayyar sa karara to amma kasancewa ta 'yar shekara goma sha bakwai, mahaifiyata ta san da iyarta tana da masoya. Ba zan zo ba in zamna gabanta in ce mata ina da masoyi, don in ji na sabke nauyi. A ganin uwaye, firar batun soyayya ga balagage abu ne mai shucin gizo, misali a cewar Hamidu Sidiku, madumki a unguwar Bukoki ta yame uban yara uku, yin maganar soyayya an yi gaugawa, to amma kuma sai an yi hakan. Idan baka da hali ka samu aikin yi ta takuna, kyakkyawar makomar yaro ya kamata a rinka hira da shi, zai taimaka wa yaron ya san yadda zai iya tafiyar da rayuwarsa. Yana da matukar mahimmanci ka rika hirantawa da yaro. Shi kuma Hassan, ɗan shekara 63, wanda yau da 'yan bayan shekaru ya yi ritaya yana da haɗari yin batun soyayya idan ba aure ba ne za a yi. Idan ya shafi batun aure ne kana iya faɗa wa iyaye amma idan abu ne wanda ya shafi hira ta samari da 'yan mata wannan ba abu ne gaskiya da za a faɗa wa iyaye ba. Babu wani amfani yaro ya fara magana soyayya tun yana da karancin shekaru saboda suna iya samun matsala tsakanin yarinya da kuma samari. Don haka kullum muna hana yaranmu 'yan mata hira da 'yan samari. samari. Batutuwan soyayya mafi yawancin lokuta suna rataye ne da shimfiɗar alaƙa da jin kumya, amma a wanga zamani a wajen matasa ba wani shingen jin kunya.